This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake muku magana a kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar niger za a iya kama mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashen hausa.com. masu sauraro Assalamu alaikum Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fata kun tashi lafiya. A cikin shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce. Da farko dai bari mu fara da cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirye-shiryen fitar da sunan ƙasar Burundi daga cikin shirin Amurka na sassautawa wasu ƙasashe a saboda munan su maman da gwamnatin ƙasar take kaiwa masu hamayya bayan shugaban ƙasar ya ɗare kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki. A wata wasiƙa da ya rubuta a Majalisar Dokokin Amurka a jiya Juma'a, shugaba Obama ya ce tarzomar da ake yi wa masu hamayya sun haɗa har kisan gilla da karkashe mutane babu gaira ba dalili da kakkamawa da kuma musguna musu. Za a fara aiki da matakin fidda ƙasar Burundi a ranar 1 ga watan Janairun shekara ta 2016 idan Allah ya kai mu. Shirin da ake cewa AGOA a takaice ya tanadi kasashen Afirka da suka cancanta sayan wasu kayayyaki daga Amurka ba tare da biyan kuɗin fito ba da kuma taimakawa kasashen inganta yawan kayayyakin da suke saye. shugaba obama ya ce tarzoma a kasar burundi ta munance ainan a lokacin yakin neman zaben da ya mai da shugaba Pierre Nkurunziza bisa ga mulki a farkon wannan shekara. Shawarar da shugaba Nkurunziza ya yanke na yin takara a karo na uku ta haddasa bacin rai tsakanin 'yan kasar Burundi da suka ce ya keta ka'idar tsarin mulkin kasar da kuma yarjejeniyar samun zaman lafiya da aka kula a Arusha da ta kawo ƙarshen yakin basasa shekaru goma sha uku a ƙasar. A rangamomin da aka yi tsakanin 'yan sanda da masu zanga-zanga ta sa kusan 'yan ƙasar dubu mai tan arcewa daga ƙasar a yayin da yawancinsu suka gudu zuwa ƙasar Tanzania ko kuma Rwanda. Lauyoyin Amurka sun caji wani ɗan ƙasar Burkina Faso mai suna Malam wadrago Wedrago da laifin yin zambar fiye da dala miliyan goma sha biyu bisa zargin cewa ya rarraba gidajen sauran da ba su da daraja a ƙasarsa. Lauyoyi a jihar New York sun ce Malaman ya yi wa ƙungiyar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka da ake cewa USAID a takaice da asusun yaƙi da ƙanjamau da tarin TV da kuma zazzabin cizon sauro da cibiyarsa ke ƙasar Switzerland zamba. Shi dai Malaman ya yi alkawarin cewa zai yi amfani da kuɗin da ya samu daga waɗannan ƙungiyoyi guda biyu a shekara ta 2010 ya sai gidajen sauran da aka fesa wa magani fiye da miliyan biyu daga wani kamfanin ƙasar thailand da amurka ta ba shi shawara saye daga wurinsa maimakon haka sai ya sayi gidajen sauro daga wani kamfani a ƙasar china gidajen sauran da wasu ba a fesa musu magani ba kuma aka fi wato aka yi karyar jigilarsu aka nuna kamar daga ƙasar thailand aka sayo an dai caji malaman ɗan shekara talatin da uku da haihuwa da laifin yin zamba kuma ana iya yanke masa hukuncin ɗaurin shekaru ashirin a gidan yari idan aka same shi da laifi to amma har yanzu ba a kama shi ba ana neman sa yau asabar ɗin nan idan allah ya yarda za a yi zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai a jihar borno arewa maso gabashin najeriya wakilin sashen hausa haruna daudabi ya aiko da rahoton cewa mutane takwas ke takarar wannan kujera kuma a saboda wannan zaɓe rundunar soja ta gabatar da wata sanarwar takaita zirga-zirgar ababen hawa daga karfe shida na safe zuwa karfe 5 na marece. rundunar ta dai bayyana hakan ne a wani sanarwa da ke dauke da sa hannun kanal tukur gusau wato jami'in huda da jama'a na operation lafiya dole wanda ya ce sun dauki wannan matakin ne don kare lafiya da dukiyar jama'a wanda kuma ya umarci jama'a da su bi doka da oda don ganin cewa an gudanar da wannan zaɓe cikin limana to ko me al'ummar jihar Borno ke cewa ne game da wannan zaɓe na yau eh, gaskiya wannan zaɓen da muke gani ana nan ana gwagwarmaya to amma ya kake ganin batun fitowa kana ganin za ku samu fitowa zaɓe eh za a samu a fito amma ina ganin fitowan da za a ɗanyi ɗari ɗari saboda rashin tsaro gaskiya mutane da yawa mai ba za su fito amma a ni ba zan yi zaɓe ba me yasa eh kawai ni ba na son harka da siyasa da harkan gwamnati za mu fitan mu zaɓa ko ba don mutum ba ko don ci gaban jihar mu da halayen da muke ciki yanzu za mu fita mu zaba sha Allah Allah ya rufa mana asiri Allah ya sa a yi gaskiya Allah ya ba mai rabo sa'a shi mutum mutum ne ka san shi a fuska ba ka san shi a zuciya ba zai yi wanda muke so din ba zai mana bin kirki ba wanda ba ma so mu kawai Allah ya zaba mana mafi alheri Allah ya sa a yi shi lafiya kuma mutumin nan in ya je tuna cewa ba shi ya kai kanshi ba jama'a ne suka zabe shi a zahirin gaskiya zaben zai armashi za a buga sosai ni din zan fita amma zan je in zaɓa iya wanda na gani zan zaɓa wanda Allah ya bashi Allah sa shi ne mafi alheri a tsakanin su Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Mun gode Haruna. Masu sauraro labaran suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wasu 'yan jaridar ƙasar Siriya guda biyu waɗanda ba sa goyon gwamnatin Siriya da kuma 'yan tawayen ISIS an kashe su a wani gari da ke kudu maso gabashin ƙasar Turkiyya. Ɗaya daga cikin ɗan jaridar da aka kashe mai suna Ibrahim Abdulkadir shi editan wata jaridar ƙasar Siriya ne mai suna Ayan Vatan. Shi kuma ɗaya ɗan jaridar mai suna Fras Hamadi shi ma yana yi wa wannan jarida Ayan Vatan aiki ne. Wasu jaridun ƙasar Turkiyya sun ba da labarin cewa an fille kawunan 'yan jaridar ne waɗanda aka ce an asalin birnin raka ne na ƙasar Siriya. Da sanyin safiyar jiya Juma'a aka gano gawakin 'yan jaridar, to amma ba a tantance ba daɗa ko yaushe ne aka kashe su. Dukkansu babu wanda ya kai shekaru talatin da haihuwa. Suna zaune ne a wani gida a garin Atatürk da ke gundumar Saniflufa wani gari da ke tazara kilomita 55 daga kan iyakar ƙasar da Siriya. Hukumomi sunan tsare mutane bakwai abokan 'yan jaridan domin yi musu tambayoyi. Masu gwagwarmaya a ƙasar Siriya sun zargi ƙungiyar ISIS da laifin kashe 'yan jaridar. Jama'an Amurka sun ce wasu sojojin Amurka za su doshi ƙasar Siriya domin ba da shawara da kuma taimakon ƙungiyoyin masu hamayya a can. rahotannin farko sun ce burin sojojin na musamman da za a tura wato burin tura su ɗin shine ƙoƙarin murkushe 'yan ƙungiyar isis to amma a jiya juma'a wani babban jami'in gwamnatin obama ya ce shugaba obama ɗin ya ba da umarnin a tura sojoji na musamman da ba za su wuce hamsin ba zuwa arewacin ƙasar syria waɗannan sojojin su ne za su kula da ayyukan sojojin ƙasa kuma za su taimaka wa yunkurin sojojin ƙawance na taron dangi wajen daƙile ko kuma murƙushe 'yan ƙungiyar isis wannan ne karan farko da aka tura sojojin amurka zuwa syria a hukunce an faɗa wa 'yan jarida a fadar white house cewa shugaba obama ya amince a rika tuntuɓar shugabannin iraq domin kafa wata runduna ta musamman da kuma ƙarfafa ƙoƙarin murƙushe 'yan isis A zaman wani bangare na wannan yunkuri, Shugaba Obama ya kuma ba da umarnin a tura ƙarin jiragen saman yaƙi samfurin A-10 da F-15 zuwa sansanin ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO da ke Isiarlik ƙasar Turkiyya. Fadar shugaban Amurka ta White ta ce Amurka tana samun ci gaba sosai a ƙasashen Iraq da Siriya domin tana yin aiki ƙudda kudda ƙawayenta a ƙasashen wajen ƙoƙarin murƙushe 'yan ƙungiyar ISIS. Baya ga wannan yunkuri jami'ai sun jaddada cewa ana ci gaba da ƙara ƙaimin yunkurin diflomasiyya domin magance matsalar ƙasar Siriya a siyasance. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu saurare a gyara zama ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. kullum Amma a ya wuce ki zalaban wani kuka, da Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. Yau za ka hana mutane da yawa kammala wuridinsu. Kin na ga ki kosa da ba kina so ki ce wani abu game da waka na Halima. Yau Lami yau Lami na tun tana kaɗa kafa wannan kiɗi. <laughs> Ka san lokacin muna da na fara jin lokacin turanci bai ishe ni ba muna dai yan matasa matasa da yan eh, lokacin da ke fara jin wani <laughs> da na fara ji kawai mu call me kawai muke ji ba ma amma yanzu da na saurara na ce la ashe ga abin da wakan nan take faɗa. Allah mai iko. Da yake dukin gane turancin Amurkawa. Alhamdulillah yanzu. <laughs> To yayi kyau Halima. Bismillah mun karka da kunnuwa. Yau wato Malam Iro ga gaisuwar Hila Abar ya huce zuwa ga Malam Hamisu Liman birnin Kebbi Gwadanga Jakwatas da Malam Amadu makaranta da iyalin shi shi ma a birnin Kebbi da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Rabi'u an biyo. a maraɗi ƙasar jamhuriyar Nijar da Malam Umaru Usaini tsibiri wanda idan Allah kai mu gobe lahadi ake ɗarma arman ɗanshi Abdulkarim Umaru ɗan sanda a maraɗi da Zulai Isuhu za a ɗaura ma'arma a tsibirin gobir gobe lahadi da karhe bakwai idan allah ya kai mu ga wata gaisuwa zuwa ga abdulrahman dan baba da amaryar shi fatima muhammad shehu wadda ake kira gimbiya za a ɗar ma'armansa a yau asabar ɗinnan 31 ga watan oktoba da misalin karhe ɗaya na rana unguwar hmm. sanusi tudun wada kaduna da fatan allah ya sa a yi biki lahiya a gama lahiya allah ya bada zaman lahiya da zuriya ɗaya ba kuma mutu kare ba Amin. Ga wata gaisuwa zuwa ga shugaba Ahmadu Dumburin Gamba da Ibrahim Mai Sudur a magarya Kitari da Biya Maradi Ali Haruna a magarya da Hajiya Hure Mamman ma'aihiyar Metro Moise a magarya da Isa Mai Waya a Yardaje da Jarogal Mai Shayi a titin Malluwa magarya da Hwatsima Saidu matar Mamman Yakuba Nijalek magarya da Saja Isa a babban mutum dukansu a ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Hamidu Kalalabuwa Gudumariya jamhuriyar Nijar wato jihar Difa sai SJ Gwani shi ma a Gudumariya da watan duk suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga Alhaji Abubakar Malam Mahamudu Dindi ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar da ke zaune a Wari jihar Delta Najeriya da iyalan Shirabi da Habbi da ma'ahiyar shi Hajiya Asama'u Dindi da kuma ɗan uwan Alhaji Usaini Malam Mahamudu Dindi da watan duk suna nan lahiya. Ga wata gaisuwa zuwa ga Comrade Ismaila Ammai Mai Zare tsohon shugaban kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya reshen jihar Kano wanda yanzu shine manajan sashen labarai da al'amuran yau da kullun na rediyo Kano da iyalan shi Jamila da Zainab. Haka kuma muna taya su murnar karuwar ya macen da Jamila ta haihuwa mishi wadda kuma za a raɗa ma suna gobe Lahadi idan Allah ya kai mu Allah ya raya ta ya ɗayyaba ta ya sa mai jin maganar iyaye. Amin sun amin. <laughs> To a gaba sai ɗin mun gaisuwa sashen Hausa na murya Amurka ko in ce ya huce ma takanas zuwa ga mai nasara nasara funtuwa tare da amaryarsa aisha danas funtuwa da yau ake ɗaura. auren su unguwar nasara funtuwa da karfe biyu da rabi na rana allah ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga ango shi ma wato malam bilyamin ibrahim gidadawa da wato biliya riman bare bari na facebook amma kuma na saukwazo <laughs> tare da amaryansa wato kin san da na je buga kati na wato wani abu mamaki sai sunan amaryansa ya rufe sai sunan baban <laughs> take fitowa a <laughs> to biliya muna ta kamar na kai da amaryarka Allah Ubangiji ya sanya a alheri je aka daura auren kai dan ce wai yau za a daura mm. je ne juma'a aka daura mutuka raba muna mika dimbin gaisuwa zuwa ga alhaji garba gaishuwa wanda shi ma ke aurar da diyarsa wato ce ga mawaƙi nan da muka sa ciki wannan fili wato mgg sahawa mm. wato ina fata zai gafarce ni wato takardar ce ta batar tun lokacin da wayata ta ɓata saboda ina da bayani sosai na wannan auren to amma yanzu kin ga ranar da za a yi ma na manta dai ko an yi ne ko kuma ana shirin yi ne to Allah ubangiji dai sanya alhajar alhaji garba gaisuwa tare da iyalansa idan an yi Allah sa an yi lahiya idan ba a yi ba Allah sa a yi lahiya lahiya <laughs> yawwa kin gyara magana kenan sosai Halima mm. dan mun gaisuwa zuwa ga kasim dan malam bawada tare da shafa na kifin danya musa jihar nasarawa sai aliyu muhammad madiya tare da abdulrashid musa jibrin a bauchi yakubu sai aminu wuro bukar jada a can jihar taraba da fatan kuna lafiya muna miƙa gaisuwar taziya zuwa ga iyalan na'ibin liman masallacin juma'a na ajiya adamu da ke bauchi wato alhaji mudi alhaji malam tukur allah ubangiji ya ji haka ma muna mika ta'aziyya zuwa ga iyalan hajiya aisha idi mahaifiyar sakataren karamar hukumar kwami alhaji isa muhammad a can jihar gombe ita ma allah ubangiji ji kanta ya sa ta huta ga ɗimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga iyalan asp ilu mai ritaya ga ladiman filiya tare da na ɗan ladi mai gari ga ladiman yiri saboda auren 'ya'yansu da za a yi wato mr ilu ishaku da miss deborah ɗan ladi mai gari a cocin nan na grace evangelical da ke rafin zurfi a jihar bauchi yau asabar 31 ga wata insha Allah ubangiji ya sanya alheri amin dan bin gaisuwa zuwa ga sardauna bar ya huce Ibrahim Jibrin karaye tare da Adamu Muhammad Gitti a kasar Chadi da fatan kuna na lafiya muna mika bin gaisuwa zuwa ga Adam A Adam gaisuwa shugaban yan dandala bar ya huce a can jihar Yobe sai kuma a ƙarshe muna mika bin gaisuwa zuwa ga Habibu Adamu Argungu a jihar Kebbi Najeriya da fatan kananan lafiya kai ma. Shehu ka da mu can wasu shekaru. Ke san Anita Ward tun lokacin da ta yi wani waka ta Ring My Bell shikenan sai ta bace ba wanda ya sake jin labarin da kuma. Wallahi mun tsoha yanzu <laughs> kawai lissahi na yi. Eh. Mm, Allah ya samu gama lahiya amma mun tsoha. Wai. Ke san shekarun wannan waka? <laughs> Sai ka faɗi. Na wajen shekara talatin ne da. Shi ai shi yasa na lissafa loka daga shekara zuwa yanzu uku ko talatin da biyu to ka gani mm. Allah ya samu gama lahiya amin su mama halima <laughs> mun kusa ritaya <laughs> sai ki fara karkaɗe takardar da zaki rubuta takardar ritaya kenan wani labari ne ya mu to malam ira akwai labarai ka san wancan satin eh, alhaji mamma ado ya ba mu labarin santin da wani direban su yayi ibrahim sunan shi wai hura aka kawo da kankara malam ibrahim ɗinka da ya yi liddayi ɗaya biyu uku hmm. sai ya ce ah shaf an sauya kwarya <laughs> sai da ya luda ya uku ya lura an sauya kwarya ba kwarai da ya gani eh, eh, da ba da ko wata kwarya eh, ce ba kwarai da ya sani ba sannan duk oh. dai da wannan kawai sai ya miƙe tsaye tsaraf ya tashi ya miƙe da ya daga shan hurawa ya hmm. miƙe sa hannu aljihu hmm. ya hiddo waya ya ce shaf shaf wallahi na samo waƙan nan inna lillahi <laughs> wa inna <laughs> ilahi raji'una <laughs> ne Alhaji Mamman yana ta dariya yana yace wannan dan Allah a gaya wa Ibrahim mai sunan shi yi santi mm. to ga wani amma akwai karki wuce mana akwai labarin wata furar kuma za mu yi wata labarin furar kaɗai kenan ko akwai wata wanda aka samu a Najeriya a najeriya mm. furen najeriya eh. a wani ka furar da ake saidawa a wani kanti ni da akwai wani hoton da na gani akwai wani hoton da na gani na wani abin da ya faru na malama rikayya ba mu haka da ke wa malama rikayya wata da ta je shan fura a wani kanti ah. aka dauki wannan hoton wannan labarin ba haka ba ne wace ce inda ni kace ka gani da hoto wannan a taron Halima Jimrau a taron BUK ne da muka je na shawara na Santin a malama Rukayya kika ce me kika ce me kika ce me me kika faɗa <laughs> yanzu dai alhaji abubakar malam mahamudu dindi shi ya aiko wannan labari na santi na fura din ya ce a karagon lakwaje ya sayo ya kai gidan shi ba labarin karago <laughs> da ya kai karago ɗaya daga cikin matan shi ta ɗauka ta ci sai da ta tauna ta tauna ta ce eh wannan karagon ɗan kamfani ne ko ɗan hannu <laughs> ya ce bai ce komi ba sai ya ce mata ɗan lakwaja ne <laughs> amma rukayya malama rukayya kin ta amana halima <laughs> bari dai mu ja burki sai Allah ubangiji ya kama mako mai zuwa in dan santi an yi santi in hoto an ɗauki hoto to ki faɗa mana miji in video an yi a'a mm-hmm. ki faɗa mana miji bari ga maka huran nan ce ta Habibu yogurt mm. da na sha na sha na sha mm. Mala yar aduwa ne so ya ka mana mm. Dr. yar aduwa da na sha na sha na sha sai na ɗauka na ce kai ai nan kamata a sa hoton shi habibun yana rike da kwarya da ludayi. <laughs> Masu sauraro lokaci ya kawo jiki wani kyale ku sai wa ka aka ce waka baki bai ta dai ta je ta fi daɗi ba baki na eh, aka ji wannan labarin ba ina waɗannan mutane ga nawa jama'a gaskiya <laughs> Madalla kafin mu kai ga ƙarshen shirin namu na yau yanzu dai ga takaitattun labaran duniya. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce yana shirye-shiryen fitar da sunan ƙasar Burkina wato Burundi daga cikin shirin Amurka na sassautawa wasu ƙasashe a saboda munan cewar su maman da gwamnatin ƙasar ta kaiwa masu hamayya. bayan shugaban kasar ya ɗare kan mulki a karo na uku da ya jawo cacar baki a wata wasiƙa da ya rubuta wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya Juma'a. Shugaba Obama ya ce tarzoma da ake wa masu hamayya sun hada har da kisan gilla da karkashe mutane babu gaira ba dalili da kakkama da kuma musguna musu. Shirin wato da ake cewa agwa takaice za a fara amfani da shi ne a farkon shekara mai zuwa idan Allah ya kai mu. An ɗauki wannan matakin ne a saboda ƙara ɗarewar mulki da shugaba fiya Nkurunziza ya yi. Lauyoyin Amurka sun caji wani ɗan ƙasar Burkina Faso mai suna malaman Ouedraogo na laifin yin zambar fiye da dala miliyan goma sha biyu bisa zargin cewa ya rarraba gidajen sauran da ba su da daraja a ƙasarsa. Sannan kuma a yau Asabar idan Allah ya yarda za a yi zaben cike gurbin ɗan majalisar dattijai a jihar Borno Arewa maso gabashin Najeriya. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo muku da wani sabon shirin kuma a lokacin za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa na murya Amurka ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. This program has come to you from the Voice of America, Washington.